don haka ina so in tabbatar da al'umma yanzu muka fara adawa da gwamnatin jihar Kano ba wannan ya isa ya hana mu ba za mu yi adawa da ita ba kowaye shi duk girman sa duk isar sa duk barin kasar sa za mu kalubalance su tunda daga kan shi wannan Rabi Kwankwasa din a Rabi Kwankwasa ba mutunci gare shi ba a siyasa Rabi Musa Kwankwasa butuli ne a siyasa har na mamaki wai har aka zo aka tsorata Bola Tinubu wajen Rabi Musa Kwankwaso abin ya bani mamaki matsoraci a siyasa ina zazzarewa mutane ido na banza a siyasa ai mara kunya ne a siyasa wannan bai da kunya a siyasa don haka za mu maganin sa da yadda Allah subhanahu wataala sai mun haƙa ramin siyasa mun binne siyasar Rabi'u Musa Kunkusu bai isa ba da shi da 'yan koransa muna nan muna jiran su kuma zai ɗanɗana su a hannun su kwamanda waye Rabi'u Musa Kunkusu ana maganar mutanen kirki a siyasa ka zo ka ɗauko wannan duba garin ka zo ka ce wai shine wai wai shine shugaban shine shugaban Allah ya kiyaye mu ba ba bane mun girma da iyayen mu kuma shin shi mana albarka ba su ce je ka na ka gani ba dan haka Rabi'u Musa Kwankwasa yanzu i fara karbar adawa a wajen su komanda ba ma shakka kowa a cikin jama'iyyar watan NNPP daga manyan su har yaran su ko da yake akwai masu mutunci a cikin su suna bi domin dukiyar da suka kashe sun dana tarko dukiyarsu ta komo su ci riba amma ba don manufa wai suna sa mu musa kwankwaso ba ai sun san shi maƙetaci ne mugunci ne a siyasa sannan ɗan ganin ƙyashi ne sannan in kana neman butula a siyasa a duniya ka samu rabi musa kwankwaso ta ƙare ba za ka ƙara samun wani ba wa me ya amin sha'awa ga rabi musa kwankwaso a daura kashi ko a bata igiya dan ɗan siyasa irin rabi musa kwankwaso wasu ma za ka ce ba za ka yi wani alfahari da rabi musa kwankwaso rabi musa kwankwaso me ana magana mutanen kirki a siyasa mutanen arziki a siyasa masu asali a siyasa Yaushe za ka tafi biyu musa kwankwaso a asali a siyasa ko a mutunci a siyasa aka yi aikin banza daga ƙarshe ina mana fatan alheri kuma ina tabbatar wa da 'yan jihar kano ku zama cikin shiri matanmu da mu, mazanmu mu da birninmu za mu fito za mu fatattaki gwamnatin rabi'u musa kwankwaso da rabi'u musa kwankwaso a kan mu. zaman lafiyar gwamnatinsu ba za su taɓa sarakunanmu ba amma idan suka taba duk inna rashin kunya ta kai irin tarabiyyar Musa Kwankwaso za mu yi maganin rashin kunyarsa a siyasa za mu yi maganin taurin kansa a siyasa za mu ja masa kunne mu tabbata ma za mu kori gwamnatin sai mun yi fito na fito da su akan kare mutuncin sarakunan mu wallahi babu gudu babu jari to muna godiya